الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم يا إخوان المسلمين ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi alkawali cewa idan mun ƙari karatun littafin risala ta yin abu ba shi ratan za mu shiga karatun irshadu salik wato littafin da aka yi sani a nan ƙasar hausa ana ce mai askari ƙarshen wancan da farkon wannan da haka ba tare da wani tsayawa ba sai mu ce bismillahir rahmanir rahim da suna allah mai rahama mai jin kai alhamdulillah alhadi ila sabilin rashad mai littafi ya fara cewa godiya ta tabbata da allah alhadi mai shiryawa ila sabilin rashad zuwa ga tabarki na shari'a al'alimi bima batana wa zahara min ahwalil ibad al'alim shi Allah dai shi ne wanda an masani bima batana da abin da yake ɓoye wa bahara da abin da ya bayyana min ahwalil ibad na halayen bayansa ja'ilul ulama iwasitatan fi bayanil ahkam Allah nan dai irin ulama'i wanda shi ne ya sanya malamai su zama wasu ɗatan su ne tsakani ma'ana su ne tsane fi bayanin haka a cikin bayanin hukunce hukuncin Allah. Fariɗina bi ma'allamahum bainal halali wal haram kuma dai malaman nan fariɗin su ne masu rarrabewa bi ma'allamahum da abin da Allah ya sanar da su bainal halal wal haram su ne masu bambancewa tsakanin halal da haram faradihu to wanda an mai riba a rayuwar duniya da lahira man faza shi ne wanda ya ribauta bi mutaba'atihim da bibiya su malaman da bin su duk inda sun kasa ba cikin shari'a Allah da zan na biye da su sau da kama to shi an mai riba ba wanda ya sayi kayan man goma ya saya man ɗari ba والخاسر وندا wanda a من هذا man hada shine wanda ya kauce an musahabatihim ga su mallamai wato mallamai sun yi gaban shi ko ya kauce ya yamma to wannan shi an mai hasara ba wanda ya sai kayan fan ɗari ya sai fan goma ba wa salawatu tsirar Allah wa salamu da amincin Allah su tabbata ala abdihi akan bayansa wa rasulihi manzonsa muhammadin mai suna muhammad sallallahu alaihi wasallam adda'i mai kira ila salam zuwa gidan aminci almubashiri mai yin albishir bi ma fiha da abin da ke cikin gidan aminci mina tabbili na kyaututtukan ubangiji wal ikrami da kuma girmamawa wa ala alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga danginsa wanda sun kaba ba da gaskiya da shi wa ashabihi da abokansa albararati waɗanda suke managarta masu gaskiya alkirami masu girma salatan salati tujibu lahu wadda take wajabta musu mazidan falal daɗin fifiko wal ikirami da girmamawa na'am ana ku wal in'ami kamar na kuɗin ikirami ko in'ami bi ma'ana eh wato ni'imomi ko kuma ikirami girmamawa wa ba to bayan gabatar da wannan mukaddima fa innal walada sa'ida sani dai ɗa mai arziki sa wadda an kai alif da lam ya nuna ɗan mai littafin ɗan mai littafin wato yana da wani ɗa mai arziki waffaqahu Allah ta'ala Allah shi ma wannan da muwafaka Allah madaukakin sarki shi ne muwafaka amin lamma ra haka yayin da ya kusanci sunnar rashadi shekaru shirya wala hada ya gwamaci an yanta zuma ya tsaru fi silki a cikin zurin nan na ahalis sadadi mutanen zama da daidai wato mutanen zama kan hanya Allah to wannan dan mai wagga sifa sa'alami shine ya roƙe ni a aba alahu kitaba in aza mashi wani littafi eh anaka kenan in aza mai littafi ko in aikata mashi wani littafi duk ɗaya ne ya kunu wanda littafin nan zai zama wajiban lafzi mai takaitaccen lafazi ma a kafarati ma'anihi tare da yawan ma'anoninsa ba shi ɗan ƙaramin littafi sai yawan ma'ana na wuli mai sauƙin karatu wal da kuma har da cewa dan lokaci kaɗan ka karance kuma ka har da ci hatta harfin sai ni nemi zaɓi ga Allah ta'ala maɗaukin sarki wa jama'atu lahu sai ni tara masa hazal mukhtasara wannan ɗan takaitaccen littafi wa audatuhu ni ajiye shi ko ni azama shi jazilan ya zama gwaggwaɓa min aljawahiri na jawhari wa durari da ru'uluwa wato wannan littafi da ya sifaita kalmomin da ke cikinsa da jauhari ma'anorinsa, ko hukunce hukuncin da a cikinsa da lugu-lugu wasan mai tubu na ambaci littafin nan na yi mai suna irshada saliki shiryar da mai ibada kila a sharafin masaliki zuwa ga mai ɗaukakan mashiga wurin ibada ɗin ala mazhabin imami a kan mazhaban nan ta shugaba abi abdullahi baban abdullahi malik ne maliki kaddasa Allah ruhahu Allah shi tsarka kiran Imam Malik wa nawara tarihahu kuma Allah ya haskaka kabarin Imam Malik wa ala Allah al-mu'tamad madogara ta tabbata ga Allah ba wurin dogaro sai Allah fi bulughi takmili a cikin isa matukar kammala wa huwa hazbi kuma shi Allah ya isan wa ni'mal wakil ma dalla madogara shi wa a'zami eh. mai girma sai kai kawon eh, nan na za ka mene ne ah, akwai abin nan can cikin wata mukaddima an kawo wannan magana askari eh? yawa akwai shi can ko eh, na kun akwai amma ni nau babu akwai can eh, kala shehu a cikin abin nan a cikin nasin hmm. ba shi ya rubuta wannan ba wato wannan nawa an yi kwafi ne daga na mai littafi wannan nawa eh, wannan kirarin ba nashi bane eh, wato qala shaykhu al-faqih al-imam al-hafiz al-alim al-allamah al-muhaqqif shahab ad-din عبد الرحمن Amin. محمد wannan duka ba ba shi cikin abin da mai littafi yake da rubuta da kanshi eh ni nau'in da ya tashi alhamdulillah saboda haka duk askarin da ya shigo madaba'a wannan zai gyara shi wannan nawa bugu guda an kai na shi ba ƙara bugawa ba shine mutanen mu nan sun suka rubuta shi na hannu yadda yake in ka samu wancan na ɗan din da wannan shahin su guda su ƙari muna ce mai gatarin baki wannan shi za ka yi karatu da shi haka tsari ba a sa alƙalami ba sai dai in wani wuri ya ɗauki amma duk sauran za a ce nan ka ne sai da haka wannan da alama an yi kwafi daga ainihin nufna ta mai littafi da haka kaga kowanne yabon babu a cikin mu. da dai da kaji an rubuta ta an ce kala shekul imam al-faqih al-mufannin wa kaza kaza to ba daga mai littafi bane dan mutum zai ce maka ne ni mallami ne mai girma mai kaza mai kaza ba zai ce ba eh dan haka ya fara daga bismillahir rahmanir rahim sai na nawa kitabut taharati littafin tsarki la yarfa'u babu abin da ke tsarkake hadasi wal khabasa da kuma kazanta illal al-ma'ul mutlaq sai ruwa wanda bai da wani suna illa ruwa shine sakakken ruwa in ka tashi wadi zaka wadi da budadden baki ruwa babu ruwan wa'an da ka ce ruwan ba da ka ce ruwan to ya zan muƙayyadi kenan na'am da huwa ma kana shine ruwan da ya kasance ala a akan halittarsa da ubangiji Allah ya yi masa Auta ta gayyara ko ko ya canza da malayan fakku anhu ba abin da baya rabuwa da shi zai gushewa da gare shi galiban galibi ka karayi kamar inda yake kwance ruwan ya canza da ƙasar da yake kwance kanta kamar ruwa ne inda jan gargari jan ƙasa ruwan ya canza da wannan jan ƙasa ko wuri ne inda bakan ƙasa ruwan ya canza da bakan ƙasa ko wuri ne inda kanwa take ruwan ya canza da kanwa to wannan ba ya da komi ba ya cutarwa wal mutawalli da ko abin da ya haihu minhu daga ruwan kamar ruwan su suka haifar da wannan abin kamar tsatsar duro ko da cin tukunya kaga tukunya in tana bushe an kaje ta in ta shekara nawa ba ta datti ko ba haka ba wannan dattin da ke yi kamar jirin din nan to dattin ruwan ya haifar da shi da haka ko da ruwa ya canza da shi ana yi amfani da shi ba mu komi kamar ruwan da suna kwanta da tauki su irin lamya din nan tsakuka, ta zo ta haihu daga ruwan to wannan ko da kana ɗebowa da yauƙinta babu komi ruwan yana nan yadda yake wa yukrahu rudu an karanta ayi alwala bil musta'mali da ruwan da aka taba aiki da shi wato in an yi aiki da ruwa kamar an yi wanka na janaba da shi ko an yi alwala da shi to makaruhi ne a yi da a sake wani wanka ko a sake wata alwala da wannan ruwan amma ba sauran na buta ba wanda aka sa hannu ana ɗebuwa ana amfani da shi an ka gama kamar sauran na bokiti ko sauran na kwano na alwala in bai canza da dattin jikin mutum ba sauran ruwa ana iya amfani da shi amma makaruhi ne mun karanto a iziya an gane ko rai firin haka nan kaɗan nan ruwa ruwa wanda yake kaɗan halattu na jasatun wanda na jasa ta sauka cikinsa wato wanda ruwa na jasa ta faɗa cikinsa Kama an ɗebo kamar randar ruwa tana abin nan sai an ka ɗauko irin to nan na fitsari za a bi a wuce akan randa ashe yahudi sai tsarin ya tsiya ya keren da amma bai canza to ana iya alwala da shi amma yi ne shi wannan ruwa eh. sharaɗi lam tugayyirhu in ba ta canza wannan ruwan ba wasu haka nan sauran ma la ya tawakkan na shauran abin abinda bai kiyaye na jasa, abinda yana cin na jasa, to sauran ruwan da ya sha a yi alwala da shi makaruhi ne in bai canza ba kamar sauran jaki ko sauran agwagwa wanda dai ba su kiyaye abin nan kamar irin su sauran alade eh lama abdullahi baha'im amma ban da ruwan da dabbobi sun ka sha sun ka rage kamar sauran akuya sauran eh, nake sauran raƙumi sauran tunkiya waɗannan duk sun sha sun rage to sauransu ba makaruhi ne a yi alwala da shi ba Aita da haramin humra'atin ko ko mace ta yi tsarki da ruwa. khalat bihi da ta shiga bayi da shi wato amala ya kawo wannan saboda karancin wato kula sha'anin abin nan ga mace ya kawo wannan magana don ya yi kila ko ta aje gabanta ta yi tsari ko ta aje shi inda ta yi tsarin ta yana iya zuwa da ƙarya ya zuba ciki to duk da haka nan dai ita sauran ruwan da ta shiga bayi da shi ba makaruni ne a alwala da su ba babu karhanci wa ma ta gayyara ruwan da ya canza bi mukhalaqati ajnabiyin da cuɗanyar wani abu na waje wato na nesa kalkalli a wakunu walbaul ko tsari salama hudiyata ya tuɓe ma wannan ruwa tsarki ruwan da kunu ya canza to ya ya shi kunu ya tuɓe wannan ruwa tsarki ruwan da tsari ya canza to ya cire ma wannan ruwa tsarki wa aka saba hukumahu kuma ya tsururtar da shi hukuncinsa ya ba shi irin hukuncinsa ruwan da sun ka canza da kunu ana shan kunu to ana shan wannan ruwa ruwan da suka canza da fitsari ana shan fitsari to ba a shan wannan ruwa saboda haka hukuncin wannan ruwa ya zan hukuncin wannan abin da ya canza shi in ya zan mai tsarki ne ba mai tsarkakewa ba to ruwan ma haka in ya zan bai da tsarki balle tsarkake wa ruwan ma haka shi an ma'anar wa aka saba hu hu ma'ana ya tsotar da shi ma'ana ya ba shi hukuncinsa wani kuran an karanta yin alwala min aniyati izamil maitati daga tsariyar ƙashin mushi eh, kamar ƙashin abin nan kusa da gwiwa na giwa ya ka yanke shi haka an kai kofi da shi ana zuba ruwa matattar giwa mushi to makaruhi ne a zuba ma ruwa cikin wannan kashi yi alwala da shi makaruhi ne ruwa ne da gildiha ko ko fatan mushi eh in ba a je ne ba wata ma a zuba ruwa ciki a yi alwala makaruhi ya harumu amma haramun ne a yi alwala minan na kadaini da kwaryar da an kai da zinare ko azurfa ita ba na jasa ba ne amma abin alfahari a ciki saboda haka haramun ne a yi alwala da ƙwaryar zinare ko ƙwaryar azurfa to amma tun daga ƙashin mushe ɗin da fatar mushe ɗin da azurfa da zinaren duk da hanka ce can makaruhi na haram wa yake zuɓu in mutum ya yi da su alwallar ta yi yajibu tahri ya wajaba a yi karba da ishtibahi tahiri a cikin rikicewa mai tsarki bin najisi da mai najasa kamar mutum ne yana tahiya a kan hanya sai haɗu da wasu mutane sai da bayan a sun sun yi sallah za a shi ko yana ƙoƙarin ya cimma ruwa sai suka ce mai akwai randuna na nan gaban ka guda uku da ruwa ɗayan su fi tsari gare ta ɗayan su fi tsari to da ya taho ya fi ruwan nan ya yi yadda zai gane wadda adda fi tsari sai kasa gane shi ko maimakon ya tambaye su shin ta farko adda fi tsari ko ta tsakiya ko ta ƙarshe kaga yanzu ga dai ruwa amma sai na da gutsari ko bai gane to sai ya yi kardado ya kiyar sai ce ina ganin wannan ita ce mai tsarki an gane ko da ya tawadda sai ya alwala da na yi galiba ala zan yi ɗaharatu haratu. ya alwala da abin da tsarkinsa ya rinjaya ga hankali ga zatonsa ya ce ga zatona wannan ita an mai tsarki wannan ita magana ta daya magana ta biyu wakila aka ce a ya tawadda umi a zai zo ya yi alwala da ɗayan su ya yi ya je ya yi sallah sannan ya dawo ya gaci da shi wanke a abu hannuwansa wato gaɓoɓinsa wuya hannunsa mana tani da ƙwarya ta biyu ya karkata ya wanke hannuwansa bayan ya yi sallah sai ya ce ai da fitsari ne alwala sai ya dawo ya ce to wannan ita an mai tsarki sai ya karkata don kai ya tsoma hannuwansa da ya yi alwala da ya tsari da su shi wanke hannun jihi. sannan sun mai wata ubi sannan ya alwala da shi kuma wa yi sabi shi ma da je ya yi tsalla da yin kasurat idan koran da yawa an gane ko koran sun yi yawa to shi kenan da ala adadin da za su ci wahida sai ya ƙara ɗaya akan adadin najasa tun da ƙwarya uku ne kuma guda adda najasa to zai yi sallah biyu idan biyu ne adda najasa to zai yi sallah da uku amma duka ga wannan tartibi in yi alwala sai zai yi sallah in ya dawo sai ya karkata wata ya wanke hannuwa ne sannan ya alwala da wani ya koma ya sallah kuma ya dawo ya sake karkata wata uku ita ma ya wanke hannuwansa sannan ya sa su yi alwala ya je ya sallah domin duk da an kai dai in biyu in guda da najasa yayi sallah biyu to duk da an kai ya samu mai tsarki ko ta farko ko ta karshe in biyu da najasa yayi da uku to duk da an kai ya samu mai tsarki cikin uku din nan ya dai lalle akwai tabbacin yayi sallah da ƙwarya mai tsarki Da shi yasa zai ƙara guda akan adadin najasa ɗin. wai za ma tabarriyo idan dabbar tudu ta mutu zu nafsin wadda adda jini fa'ilatin mai zuba shi jinin fi bi irin cikin rijiya kamar kaza ta fada cikin rijiya ta mutu ko a? bayan ta gayyara idan ruwan ya canza ya zaba nasu, to ya ba a kwalhe ruwan nan hatta ya zula ta gayyuru har canzawa ruwan ya gushi. bayan zala bi nafsi idan ruwan ba sai da da da akwai ta fada ko kaza ta mutu sai aka ruwa rijiya ba kwalhe ruwan ba ya ko ba ka bar shi bayan kamar wata ɗaya ko kwana arba'in sai aka bude ko da aka bude haka ɗebo ruwan ga su karara babu wani abu an ka shaƙa ba wayi an ka ɗebo ba kowan nama <laughs> kun gane ai to da zahiru abinda a zahirin zance auduhu ila asli ruwan ya koma ma ya koma mai tsarki sai a yi tusha a yi ta alwala a yi ta wanka da shi eh. wa in lam gayyar idan ko da ta faɗa ruwan bai canza ba aka ɗebike ta an ita kaza ko akwai ko ta hidan nasku to an so a kwalhe ruwan hasabin ma'iwar mai tati a rage ruwan gwargwadon girman mushen kuma gwargwadon yawan ruwan idan mushen babba ne ruwan da yawa a rage da yawa idan mushen karami ne ruwan kaɗan a rage kaɗan bai eh, gwargwadon kowanne daga cikinsu tasrin al almukiratu abubuwan da ke sa maye wal mai tatu da kuma mushi duk abin da yake mushi kullu ha dukkan su na jisatun na jasa ne illa da wabbal mai sai dai dabbobin ruwa wato dabbar ruwa ko da giwar roci in ta mutu tana iya kai kokari ka ja kai tudu da ita kai ta hida ba ta bukata sai kayanka ko kado kada ake jago eh ko guza guza yake ko mai dogon wukiyar nan a yi a tsari akwai sunan da ake cinye ko kada tsari sai kada a a tsari gurza yawa hmm. dan na san wasu sun zalu mu tabbatar mu tsari muke ce in ka to zakwato kace guza ba sani eh wato Allah ya tama na eh dama da tsari eh da guza eh da damo eh daban-daban suke da guza daban tsari daban tsari daban tsari shi ke duka mutum eh to guza guzawa shi ke da jiki irin na damo amma kuma shi a ruwa yake ba a abin da yake ba ba a tudu yake ba shi ko da mun shi a tudu eh ari dukan mutum yake eh dan ba ba eh a in yan mutu in yan mutu sai ka ba a tati eh ba ɗaya roba wanda hmm. na tudu hmm. a'a wanda dai aka san ne yake rayuwa walau ana hayatu gudarin ko da yana iya rayuwa tudu zai iya zuwa tudu kamar kada ka ga zai iya kai ya samu juji ya tona ya yi kwai dan galibi shi bai haihuwa a cikin ruwa hmm. da ko iya shi eh. wa ma laysa lahu nafsu da abin da babu jini ga rasa ilatu mai zuba shi ma duk na jasa bane wannan eh, cikin togo ne can illa da wa ma'i wa ma laysa lahu nafsun sa'iba wa jaza'ul maytati kiyan mushe wato duk abu na mushe duk da aka ɗebe daga mushe na jisatun na jasa ne illa shi'ur sai tsagiya wato gashin wutsiya na nagi da sauransu wa mushbiha da abin da ya kama da itaminar minar na gashin fikafikai da bi darabil kan to kan kawoma kamar can inda kawo da guguwa wanda yake duk shi ne gaba ɗaya najasa ba wa da kuma kan komato irin wanda ake tarewa din na jaki wanda babu jini tare da shi shi najasa ne ko ba najasa ba wal aji da hauren giwa shi kuma najasa ne ko ba najasa ba khilafu sabanin malamai wa ma ubina abinda aka ɗebo min hayyin daga mai rai fa mai tatu wannan ma mushe ne kamar yadda masu gonaki naku to a cikin tsarkin hatan mushe idan an je ni ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba khilafun sabanin malamai za ku ji bambanci tsakanin karatun da muka yi na kwanakin baya da na yau saboda shi wannan yana cikin malikiya waɗanda ake cima almasharik wancan ko duk littafin magarib ne domin malikiya suna da mazarni biyu suna da mazauni iraq suna da mazauni a afirka to wannan yana cikin malikiya na, mashirik to saboda can inda suke eh, suna makotaka da da mazhabar shafi'i suna makotaka da mazhabar hanafi domin da abu hanifa da shafi'i duka mazhabar su ta yi ƙaihi, eh, kamar yanzu indiya da pakistan duka hanafiya a sunni na iran shafi'iyya da kuma sunni na ita iraki kanta da sunni ne abin nan shafi'iyya ne da sunni na turkiya duka shafi'iyya ne saboda haka shi ka za ku ga abin nan za ku ga bambanci haka sunni bangare na italiya da sunnin turkiya bangare su ma hanafiya ne to su nan ba su kusa da kowace mazhaba sun yi na yamma malikiya don babu wata mazhaba wadda ta shigo na afirka musamman afirka ta yamma da arewacin afirka sai malikiya hmm. sai mazhaba ibn musayyab ita kuma ba ta da yawa akwai ta kaɗan cikin abin nan guzaye nan tsakanin mali da tunis da algeria da nijar amma kaɗan ba su da yawa na zaba da ilmin kun gane ko kun ga can a cikin abin nan an ce ya ta bushe an zo ne ta yi tsarki mm. to amma nan ga an ce har yanzu akwai khilafa mm. eh surul ne. shauran dabbobi wanda sun sha suka rage warqu zuman su da zuman su duk tahirin mai tsarki ne illa ma ya tanawalin najasata sai dai waɗanda suke cin najasa daga cikin dabbobin kai kurau sai a karhanta sauransu illa ma kana ala bihi najasatin zahira sai wanda najasa bayanan na take ga bakin sa kawan jaki ne ya je ya ci danyen kashi ya taho da shi gashin nan ya kwaso to in ya dona ruwan ya dona ga bokiti ya sha ya rage kai ka san ya jika gashin bakinsa da kashin da a ciki yawwa fa ya kuna hukumu sai hukuncin sauransa ya zamo hukun ma allatu na jasatun ko zan kamar hukuncin abin da najasa ta shiga cikinsa eh, in ta gayyara kuriha wa in lam ya tagayyar kuriha eh, in ya canza a zubar in bai canza ba makaruhi in dai akwai shi ko busashe ne gashin bakin sa ya ɗebo ba ba balle ne ba wannan tunda yana komawa kamin ya gama sha ya narke ya yi ƙasa eh. wato wanda ga najasar ga ta ana gani najasatun zahira eh. Eh. yajibu bugar ina ya ba wanke tsayanin wulujil kalbi saboda lallajin kare a cikin ruwa sab'an sau bakwai idan kare ya je sha ruwa ga kwarya ko sha kunu ko sha hura abinda da yake zai dal dal dal da yake to in yayi haka nan ga ƙwarya sai an wanke ta so bakwai kamin a sake wani aiki da ita wa fi ilhaqil khinzir a iya riskar da alade bihi da kare shi ma in ya sha a wanke sau bakwai wa fi ina in ghairi ma'i haka nan kuma kwariyar da ba ta ruwa ba kamar kwariyar tuwo ko shinkafa ya zo tunda da ga tuwo cizawa zai ba zai ɗalɗal ba zaƙatawa zai yi ci to ita ma da ba ta ruwa ba kamar ta tuwo ita ma in ya ci tuwo sai an wanke so bakwai ko ba za a so wanke so bakwai ba guda ya isa walin ki ba a bi ma biyu sannan sauran abin nan da ya ce ya rage shi a iya yin amfani da shi ko ba a yi ba khilafu tsakanin malamai ina ne ko duka waɗannan guda uku akwai khilafa a ɗauki alade tun da ya yi kare ƙazanta amma nafsi bai ce a wanke ba na alade na kare shi na fiye zo gare to a ɗauki alade shi ma a maka shi tun da shi ma kazani ne a ɗauke su hukunci guda ko ko a khilafin sabanin malaka sannan ƙwayar da ba ta ruwa ba in kare cikin cikinta ita ma sai an wanke su bakwai ko ko a guda ya isa khilafin sannan sauran abin nan da ya rage ko kunun ko ruwan ko wurin. a iya amfani da shi ita kwale a wanke so bakwai ko ba a yi ba khilafin sabanin malamai wala khilafa babu sabani fi najasatu damil maktusi a cikin najastuwar jini wanda an ka zubar na yanka wannan kaulan wahidan najasa ne wal arwasu ka sai wal abwalu da fitsari da tsare da ko wani duka wal maniyu da maniyu tawabi masu bibi wato duk abin da yake ba a cinai to mai abin nan fitsarinsa da kashinsa da jasa sun gane ku illa an ya tagaggal ma kulu bi najasatin sai dai in shi abin da ake ci shi ko najasa yake ci yana kalaci da na najasa Ta yanzu su su Uwa bai bailu to wannan sai yaban zan kashinsa da baulinsa sun na zama najasa la lahamu amma ban da nama ne nama yana nan wani labani labanihi to nono na yi ba, na najasa ne ko ba na najasa ba wa baidihi kwai ne najasa ne ko ba najasa ba wara malin najasa ce to kan najasa fa najasa ce ko ba najasa ba wal mustakhari da abin da ya tandare min al khamri na giya bi awali ha cikin koranta najasa ne ko ba najasa ba khilafu tabani malama to waɗannan su suna da sabani eh nonon kamar kinki da kace kashi nonon ta najasa ne ko ba najasa ba khilafu sannan kaza ko agwagwa wanda ke cin kashi wanta gaza ne ko ba na najasa ba khilafin sannan giya a tokan na gaza ce ko ba na najasa ba khilafin sannan giya da ta cure cikin koranta da an zuba can ga wata ƙwarya wadda ba ta giya ba ta cure wannan ƙaunar wahida ta yi tsarki amma to ai can da akwai giyar da ta taɓa kyau gare su su arna cikin wannan sannan wagga ta zo ta lalace to tana iya kasabin wani abu na lalacewa cikin waccan lalatattar waccan mara kyau da mara amfanin to shi ga aka kawo wannan kalaba amma da kama an dawa ta an ka zube wani wuri da wata ƙwarya wadda ba ta sa mata giya ba sai ta ture a nan to ta zan kunu sai a yi tasha, wannan babu wani abu to amma wannan ture wata cikin ƙwaryar da an ka taɓa dawa ta ciki shi ya kawo wannan kalaba an gane ko Wani al'adami amma ga mutum lafilafa babu saɓani fi na jasatin bau da najasar fitsarin mutum wal azraci da kashinsa waddami da jininsa in ya zuba wa shi da makamancinsa. Wal ƙayar da haka na amai wanda ya jirkita ya canza an hali tsawani daga halin abinci shi ma babu khilama ga saɓani ga najasarsa. Wala khilama babu saɓani fi ɗaharatin dam'i na tsarkin hawaye waɗannan masu tsarki ne ko na kai. Wal busaki da kaki na majina wal mukadi da majina irin ta kirji a ko ta hanci wal labani da nono duk wannan mai tsarki ne na mutum wal mashhur ta maniyi amma abin da azance mashhuri maniyin mutum na jaka ne da akwai zance na biyu kabirin mashuri suna ganin ba na ba bane domin hadisin kuntu a hukuhu hadisin da Aisha ta ce na kasance yana goge shi min kai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya farji biyu da sala hmm. wa hal yanzu su bil mauti to yalla mutum in ya mutu ya zama najasa ko bai zama ba kaulani zan ta biyu a nan domin hadisin can da yake eh, man gasala mayitan falyastasil wa ma hamalahu falyatawabba wanda ya wanke matacce shi wanka wanda ya ɗauke shi alwala Ka don yana najasa ko don ne ɗai eh, kenan sannan can su subhanallah innal mu'mina la yanjisu hayyan wala mayyitan mu'mini bai zama najasa ko yana da rai ko ya mutu to shi ka wannan kaulani tsakanin wancan da wannan eh in ka ɗauki wancan ka ce najasa ne tun da gashi an ce ha ko taɓa shi kai in kai mai wanka sai ka yi kaza in kuma ka ɗauki innal mu'mina la yanjisu hayyan wala mayyitan shi ko zai a yana da tsarki ne ko ya mutu hmm. walmin ku dairin alminki mai tsarki ne wato turarin da ake samu a jikin barewa shi ma wannan mai tsarki ne wa ne ne wai za ma ta ibani eh, da wannan wai za eh, ma ta faratu idan tsere kan mutu wani hawa da makamancin tafi sama ne fi kanni fi zaitin a cikin mai wanda yake bai kwana hausa mani jamidin ko kuma mai mai kwana wala yi da makamancin sa iri a sai a ɗebe ta ayat kama haula abin da yake cikin a wannan babu shi a cikin nasin askari wanda kuma kawo da yi zai din nan wai za ma ta faratun wana wa fi samanin jamidin wajen tsoratan mutu ko makamancinta cikin mai kandararri da kararri sai a ce ta a yau da ma'aula a kankare abin da ke yanzu a zubar ya bi ma in yanzu amma in cikin narkakke ne ya zama na gasa gaba ɗai kun ga nawa ya hina su kyau wala eh, ta ɗaura a wanar kamar da jafiya koren giya ba su tsarki ba an wanke mai ƙaryar duma ko tukunyar ƙasa idan an ka zuba mata giya to babu sabulu ko wani kayan wanki da zai wanke ta ba ta wankuwa Allah ya ana samun kwalabe yanzu to wannan sai amfani da na'ura shin giya na shiga cikin kwalba in ba ta shiga ta ta kilo da wanda ga yanan za mu yi magana ta in ko tana shiga to ya zan kaske ta zubarwa da ya ta mu balaga to nafsi ita ita matuƙar gogewa a goge da kyau ya isa duka tsiri da abin da aka sanki abin da aka sanki ko ta soja a wata kogi da in kalma haka take shi kenan kamar in ta samu takobi mai sauki mai santin jiki kai yanka dabba to kana tsoron in ka wanke zai tsatsa da sai kasa da ƙasa ko wata samfarka ko wani abu ka goge har ya ta ta yi tsarki Eh, duk da yake ainihin kowan jini a yana nan tunda ba sa ruwa ba to amma dai ya isa faslun muridul biraji mai niyyar zagayawa bayan gida fi sahara cikin dazuzzuka ya tsubu maudu'a ko zai nemi wuri mutuma innan na tsatse wato wurin da zai shiga ya yi shi a hankali kwance bai tunanin wani a hange shi ko wani ya rike shi a wurin kamuri mai natsuwa rakwan kuma jigawa mai kwanshi inda in kasa kuma tsari sai yawa kai mai rami cikin kasa ba zai wace ba da idan anin nasi kuma nesa ga mutane la saka bil qibla ta kan ya hukunta al qibla wala biru ha kuma kar za ta baya wala ta shifu auratahu kuma kai ya kware al aurata ta yi min al ard sai ya kusa da kasa kar ya zai ya hankali da tsaye tuku na sannan ya tsuguna sai yana jirgin yiwa yana kan kwaiwa kani ya kai ya yi da abin nan na eh. kamar yaya ai nan muna magana cikin daji da ta ƙirgilla kuma mutum ya kiyayi inuwa da shafi'a da zaɓa wato bakin ruwa da ruwan والراكدة دلون كنتون دبوجدي والجورة دلامو وذل ko هو ذل كنوكي in cikin toilet ne wato shaddoji kenan kanin su guda kunu da yawa yuzilu an hukmallah sai ya kawar da suna Allah daga jikinsa ta alamar hukun sarki wa inda dukhul lokacin shiga ya tsaddi murjila wani sura zai gabatar da kafarsa ta hagu inda zai shiga قائلا ينا ميكيوا بسم الله بسونا الله أعوذ بالله إنا نيمان تري دا الله من الخبث daga shaidannu maza wal kaba'isi da shaidannu mata da minan rikisin da jiki haka nan ina roƙon tsari daga ƙazantar da jasa da minan shaitanin rajim da kuma shaidan wanda yake tsinanni Maryam na zai gabatar da dama zulfuru wajen hitowa Kailan yana mai cewa alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah allazi azhaba annil adha wannan da ya tsiriyar da kazanta daga jikina wa amfani ya bani lafiya wannan shi addu'ar fitsari da bayan gida wa yake kuma zai yi kokari fil istibra'i wajen yahudi wato wajen share kashi da fitsari wa yake yana yin hoji bi lafafi a hajarin da duwar wasu uku wa fi ma'ana da abin da ke cikin ma'anarta shine kullu kulle janibin ko kulle jami'in, duk abin da yake sallararre zahirin mai tsarki zahirin mutaran ba mai alfarma ba ba mai daraja ba wato banda rubutaccen takarda ko busasshen burodi ko busasshen tuwo ko wani abu da wanda yake mai alfarma wa yanzu zai ulwahi da ya anka kuma guda ya isa in ya tsarkake dan kasa guda ka wai ka ki yayi ka ya isa alaiha amma mutum na karawa akan guda in hitaja in ya bukatu zuwa ga karawa wal ma'u afdalu sai dai ruwa shi yake bayan ka goge ka sa ruwa ka wanke shi yake ka jam'i ma kaman tara ruwa da dutse wato ka sa dutse ka goge sannan ka sa ruwa ka wanke ya gushe ai babu iyaka ba a ce ga iyaka ba tun daga ɗaya har ɗari da ɗai eh a wai ba ce wai zidu alai hmm, hmm, hmm. hannunsa na hagu ya subba alai halma yana kwara ruwa akan hannun kabla mulaqati hal azza gabani ya zama ta da wannan kazanta yadda zai fara da kubuli da farkin sa na gaba a in kana biha khatamu in ya ba akwai zobe ga hannun fiye zikirin cikin cikinsa kuma akwai ambaton Allah samaye kamin ta samaye ana iya sha babu komi a goma na yana nufin in ba a yi wannan haɗin ba ta zangiya ba ko eh ba ta zan zangiya ba ko eh, ni ta zan kunu ta ne a sha ta ne amma ni ko haka nan ban iya sha don akwai wani abu kamar yadda ni gana ya can zamfara kamin musulunci ya zo don garin da ni fara zama wato ana dama garin da muka fara zama muka yi karatu ko da yake alhamdulillah kamin mala ya bar garin ba ko ko mai shan giya babu balle wanda ba musulmi to na san dawar da ake yi ya an ka tsima ta ba a hitarwa sai ta yi tiri sai ta yi yabanya sannan a hitar a shanya yan ta shanya an ka shanya sannan a yi daka yanzu ko da ake akwai injin zanna a kai injin <laughs> to ni wannan kawai kazantar <laughs> shi ne eh, na kamar yaya cewa ya yi lokacin da aka guda take ɗebowa kada take tsiyayowa suna eh. ganin malam ba suna barin ta kafara dan ta bugar bane suna ina da yadda za a tuno ta haka za su zo sai su abin wannan suna bayyana da yanzu ke gudu amma ba mu san ilimin shi ba a kan abin kila ya kai kana da wani sani game da ita eh, to in dai ni na tambayi abin nan eh, ka san yan uwan mu fulani makiyaya su ba su sayan wannan